wasallam jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya tadin salati ga na Muhammad sallallahu alaihi wasallama yan uwansa da sahabbansa da suka bi shi da imani Allah sa muna cikinsu su kuma muna roƙon Allah ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da sauran jama'a musulmi malaminmu a sheikh ismail idris da malamin shi abubakar mamadu allah gafarta musu allah sa sun huta haka ba da kare addu'a shugabannin majalisar malamai ta ƙasa sheikh muhammad athani hajin gishi da mataimakansa sheikh su sambo da sa'ida sun jingi sauran malamai kamar yadda kuka sani wannan lokaci mun tsaya ne don gabatar da yi wa allah baraka wata ala godiya an ce cikin wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man la yashkurun nasa la yashkurullah wanda baya yi wa mutane godiya to Allah ma bai gode masa ba ma'ana waɗanda suka yi aikin alheri baka kasa yaba musu to za ka kai ga ubangiji ma da ya halice ka ba za ka gode masa ba to bisa wannan zaɓe da Allah ya sa mai girma shugaban ƙasa janar muhammad buhari ya ci to muna yaba wa al'ummar najeriya gaba ɗaya mazanmu da matanmu matasanmu da dattijanmu jagororinmu malamai allah ya saka kowa da alkhairi kuma muna yin addu'a ta musamman ga jihohi waɗanda suka ƙara ƙarfafa mana gwiwa musamman irin jihar kano jihar katsina musamman irin kokari da aka yi da irin mutanen jihar zamfara da jihar wato kabi da sauran jihohi ma daban-daban irin jihar jigawa da sauran jama'a daidaiku kowa ya ba da irin nasa kuma ba za manta da mutanen wato jihohin wato kudu maso gabas na al'ummarmu ta yaraba da mutanen bayelsa muna yaba musu domin irin kokari da suka yi mai ban sha'awa da sauran jihohi allah ya mana albarka gaba daya kuma wanda duk ya ga yadda aka yi zaben nan ya san an yi kokari an kamanta gaskiya kuma babu abin da ya rage mana illa wanda du ya kai ga ya fahimci ka to ya rungumi ubangiji yana da kaddara mai daɗi da marashi to muna fata wanda du zai yi magana kuma in ya tashi yin magana to yi magana mai kyau yi magana cikin ilimi yi magana cikin basira kar mutum ya yi magana da sai daga baya kuma ya ringa ce da ya sani da bai yi ba ko kuma ya rude allah ya kare don haka duk jawabai da mutane za su yi ko kuma murna da mutane za mu yi gaba daya to mi akan yadda shari'a ta ce haka kuma wanda zai fusata ko ka fusata to akwai magunguna da aka bayar na fusata ko na wato in mutum ya ji hushi muna fatan allah ya sanya albarka gare shi shi shugaban kasan ya ba shi nasara da duk waɗanda aka zaɓa daga sanatoci da 'yan wakilai haka kuma na gano da ya zo allah sa a yi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi